birthday haka da dai sauransu da ta soyayya amma ta siyasa in ta kama muna komai da ruwanka kenan to ka taɓa yin waka siyasan ne eh, a wannan 2019 din nan da mun wata okay kai kuma ka taɓa yin ta biki eh ita ma ta biki ne to kai ta suna a ta suna dai ban ta suna ba ta birthday fa ta birthday ma to yanzu na ce kai wata shaddiza ta wasa tv a yanzu waka zaka iya eh, za a iya mata freestyle to muna jinka okay da nanaye ko kuma da ko da me kaga dama ɗauki ka kawai ka ɗora DZ Hausa TV tasha ce mai faɗakarwa DZ Hausa TV tasha ce mai nishaɗantarwa DZ Hausa TV tasha ce mai mm, kama ya fi ƙoƙari ma <laughs> to ne za a yi kamar wannan ma an bani aiki jajir Allah ka san kaka ce waka bai wace ba kamar fim bane ba yanzu ni da kaga na bangaren da a ce dai fim ne a ce mun zan fito a kaza to fa za a ga rawar za a ga madarar acting ko ba haka ba to yanzu baka da sako daga masoyanka na Kaduna au Kaduna Kaduna ma Najeriya ce ma aiko mm, irin um, Saudiya Ethiopia Niger Ghana uh, London America da duniya ma dai ko ina anything anything ake cewa ko ATC e ne ka san abubuwan ne fa mm, wannan abu zaka tura ga masu kaunar ka masoyanka mu dai har yanzu kuma har kullum muna yi wa masoyan mu fatan alkhairi kuma da da ƙwarin gwiwa da suke bamu na ganin muna yin abubuwan da ya dace kuma suna supporting suna suna suna liking suna comment suna waye waye waye ko gaskiya ne suna yabawa don haka ina matukar godiya gare ku da ina muku da fatan alkhairi haka sosai da sosai sosai da sosai sannan kuma anan zan ɗan yi tallan wannan instagram page dina domin na su zo su yi likin su zo su followin kuma su yi likin post dina haka kuma ni ma zan yi follow back insha Allah eh Haris D page a'a Haris Haris din kowa ma kawai eh. kuma akwai kuma shi ma page dina haka Haris D page nima nan ma ina invited ku ko kuma ku sa a shi page din nawa main page din nawa shine sunan shi Harisu daɗin Kowa ko kuma kusa Abdallah Hazzan inda kuka sa insha Allah zan yi za a ganka kenan to gaskiya ne kace kowa ma ya following zaka yi wannan kenan gaskiya ne kowa ya follow to yanzu misali am fina-finan da kai ko yanzu dai kafi karfi ma zan ce a daɗin kowa ko ba ka ba eh, in dai mai kallon daɗin kowa ya san fuskar nan wannan shine harisu yaron goga mai sai da wai kuma almajirin malam na ta'ala to ai gashi yanzu kuma mun zo mun same ka fes fes fes fes ya aka yi haka to ina bar ina wannan din kai yake me yake da suna roba ta ka eh, ita tana nan gefe an aje <laughs> sannan kuma yanzu ba akan aiki ake ba kenan eh ba akan aiki ake ba sannan kuma da yake su can in dai za mu yi aiki ne ana mana makeup ne wasu in suka gan mu a zahiri sai su ce mun fi mun canza haka eh. da daɗin kowa da yanzu eh. physical kenan ba ɗaya muke ba eh. can ne ana mana makeup haka sai a shafa mana baki sannan kuma muna da active din wahala ne shi yasa dole za a canja muku yanayi mm, da kamanni gaskiya ne sannan kuma mm. akwai da yanzu dai an ji mu shiru gaskiya a daɗin kowa wasa farin girkin nan tunda aka da ba mu fito ba amma sun insha Allah muna hanya za mu dawo labarin ne kawai bai zo kama ba amma kiris ya rage to Allah ibada sa'a kun kusa bayyana kenan mun kusa bayyana da karfin mu za mu <laughs> saboda kun san ram aka yi da mu kuma eh. har yanzu ba mu samu wanda zai belin mu ba amma eh. kuma ana nan ana shirye-shirye yadda za a yanda za ku bayyana <laughs> to Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya shige gaba to yanzu wani farin ciki ka da tashar Diza da Hafsat TV suka zo suka same ka suke suke ma interview Mm, gaskiya dai ina matuƙar godiya kuma ina farin ciki da Dizel Hausa TV suka same ni suke min interview don haka ina mai jan hankali da mutanenmu da 'yan uwa da abokan arziki kowa da kowa kowa da kowa domin ya garzaya ya je ya yi subscribing a tashar DZ Hausa TV sannan kuma ya yi ya danna ƙararrawa yadda da zarar sun saki sabon bidiyo sababbin su ma haka mm. da fina-finai da waƙoƙin soyayya da na nishadantarwa da na faɗakarwa da dai sauransu duk wani shirye-shiryensu za su yi alatin ɗinku domin ku je ku kalla to mun gode su na cikin shirin daɗin kowa allah ya bar girma tare da ɗaukaka ƙaramin su babban su wai si